1986 na haddace alkur'ani shekara na sha ɗaya lokacin ana manta eh, ban taɓa murna a rayuwa na da ba zan manta da shi kamar lokacin da na haddace alkur'ani ba sunana bashir tahir usman bauchi an haife ni ranar 26 ga watan april 1975 uh, a garin bauchi kuma alhamdulillahi kamar da al'adan gidanmu ya saba tun ban fara magana tun ban fara wayo ba aka kai makarantar ƙur'ani na allo ana lakkana mana daga bara aka raba mana alluna muna cikin karatu uh, muna da shekara takwas da watanni 1983 an shiga 84 january aka kama maiduguri tsangayan gwani dan kyallori eh, shi ya ya ba da kuɗi aka kama mana gida inda za mu zauna da abincinmu da komai muna karatu a nan tsangayan gwani dan kyallori muka yi kama wata shida wurin muka dawo 1986 na haddace alkur'ani shekara na sha ɗaya lokacin ana manta eh, ban taɓa murna a rayuwa na da ba zan manta da shi kamar lokacin da na da ne ba ina allah allah shi ya dawo saboda na san ba abin da zan faranta masa rai kama haka da zo na gaya masa cewa baban da fillanci ne cewa baban mu jiffi ne baba na sauke cikin murna ya ɗaga ni ɗaura na kafa ɗaya rungumi yana jin daɗi yana ta alhamdulillah ma da rashin Allah ya sauke ne ciro kuɗi a aljinsa ya bani ya ce ga wannan zan baka ka je ka kashe ka sai abin da kake so <laughs> she lokacin ya sa ya bada ne caji da yake lokacin kusan za a ce gaskiya ya zo a kan cewa kamar ni na fi kankanta a lokacin wanda ya dace ƙur'ani ƙananan shekaru da sha a wancan lokaci. so shi saboda ya ji daɗi sai ya sa ka ja ka ɗauki ni hoto e jiya bayan hoton sai rubuta rana kaza ga watan kaza shekara kaza muhammad bashir da larabci rubuta tahir usman ya haddace alkur'ani allah masa albarka da shi da yan uwansa ba na manta da larabci so bayan nan kuma sai muka na jiyo da ka da allo ina rubuta da ka satu kenan sai aka kai mu kano tsangayin alaran magwani masu ruwan sa gaskiya na ji daɗin zama wajen wannan bawan allah malami a wurinsa mu kai saukan tajwidi da kuma zato a lokacin da ke zuwa darasu nan goron dutse masallacin eh, marigayi eh, shek isa karabiyu eh, a nan wurinsa ko da muka je mun samu ya shiga kalwa sai mai karba masa darasu ne malam zubairu rabi shi ne yake darasu lokacin muna zuwa har yanzu ina karatu ina tuna muryar malam zubairu rabi abin yana mun daɗi sai with nostalgia nake tuna irin wannan sai in ji wani nostalgic feeling saka daga baya fito halwan ya zo ya karba yana yi mana har ma yana cewa kun ga wannan yaran da kire ke daga allon shi saboda kankanta don lokuta wajen darasin ni na fi kowa kankanta duk wanda suke zuwa sun waɗansu sun haife ni waɗansu kuma yayi sun yayi da amma ba sa'ana na fi kankanta saboda ka'idan darasin ba wanda zai zo wurin sai wanda ke rubuta allo daga eh, ba mun yi sauka 1988 muka dawo nan bauchi 89 shi ya sa muka yanka lokacin na samu saukan allo ta satu ta kai goma saboda ba abin da yake sai kurani in wata ne sauka nusu nusu rabi rabin izu wata in sake juya da rubu rubu to lokacin sai shi ce mu yanka takarda mu rubuta alqur'ani da ni da yayuna guda biyu akwai Sheikh Abubakar Surumbai Dr. Surumbai wanda shine chairman na Subebi yanzu aka abuci akwai wana shi ma ah, ah, Alhaji Baffa Usman wanda shi ke rike da zawiyar mu na abuja mu uku shi ya haɗa mu da wani gwani ƙur'ani bocin sunan san alaran mama da idi aka sa mana holama da zige da kayan aka ajiye a hannun shi shi ne ke supervisor rubutun 90 aka kama karatun zaure birnin kabi a lokacin ya hadiya ya fara mana karatu sai wa na shi dr sun bai ne shi haɗan da shekaru makarantar zaure a nan kasar gwandu a wajen sarkin malaman gwandu malam Umar ika allah ji kansa a nan muka karanta fiƙin malikiya duk littattafan da ake kanta na malikiya tun daga tun da alaji da ishmael su wani dumin bayan mun same su a nan gida su iziya da risala su askari su da sauransu har zuwa dai eh, abin da suke cewa lawali da sani a lokacin to amma 91 92 92 shekara biyu muka a garin kura 92 karshen 92 kafin 93 sai muka dawo shi na dr sun bai tafi nisra ni kuma aka sani a makarantar lokacin sai muka shiga college of alhaji suman college of arabic and islamic studies a lokacin musamman fara aka mana jarabawa aka fi waje student akwai wana dr hadi usman bauchi allah ji kansa shi ya fara koya mun annabul arabi ya koya mun ajiruma mun koya mana dukkan mu mauna dukkan mu kannan shi a wurinsa muka yi matul ajirumiya muka yi saraf muka yi wato muka yi nahu da saraf da ishtiqaq da ulumul balaga guda uku na ilmul bayan ilmul mani ilmul badi wurinsa muka usulul fiqhi ah, wurinsa muka yi alfikun mukaran comparative eh, eh, islamic jurisprudence wato fiƙihun wanda ake hada da mazahib da yawa ka duba kowanne ka yi kowace fuska da wata mazaba da bambancin mazabobi da kowanne da mai dogara mun karanta karatun hadisi a wurinsa na ulumul hadis mustalawul hadis eh, shi dai dr shawal hadi allah ya ji kansa so ba dare ba rana yake ajiye mana mana karatu kuma wurin sa muka fara koyon karatu turanci sosai a wurinsa a lokacin 1998 sai lokacin sholadin yana tafsiri a kaduna tiyayen namu a wasu masallaci a barna sai aka nemi ya koma abuja nan sai maulana shi ya to ya kira ne ce mutum to ni in je tafsirinsa na barna inda yake a kaduna to nan ne shi ya fara sani karatun tafsiri lokacin shekara na 23 that was 1998 to 1999 da shekara ta zagayo lokacin ubasan jawo mulki sai ya gaici malaman najeriya gaba daya eh, nan abuja su zo azumi lokacin shan ruwa so maulana shi ma an gaice shi da ya zo ana gobe zai tafi sai kira ne ya ce mun to gobe ne tafiya kai za ka zo kai tafsiri akan kujera na kuma fati akwai kaninmu yanzu dokta ne dokta muhammadu fati shi zai ja maka baki a lokacin ba gaya mun yayi ba ya sa wani abokinsa ne ya gaya mu a lokacin to abokin ya gaya mun ni kuma yana gaya mun abun yi mun nauyi na fashe da kuka na ce wallahi ka kuma ka gaya musu ba zan iya ba kujeran shehi in zauna in tafsiri da kuka shi ne ta ce maka a karkan damu za ka yi ce wallahi ba zan iya ba eh, muka yi ta ide da shi ce ba fa shawara ne mini ba umarni ba a takaice da a ƙarshe dole na karba cikin manyan malamai na da ka tambaya mun je morocco sai maulana shi kira ne ya kira ya ce wa amininsa maulana sheikh sharif salih sheikh sharif ibrahim salih husaini radiyallahu ta'ala anhu shi ya ce masa maulana shi ya ce masa ga bashiru nan dan turo shi wurin ka ya zo karatun hadisi a hannunka sai maulana sheikh sharif salih sai ya kira ni da na zo sai ce mun je kai alwala na je ne alwala na zo tsuguna gabansa sai ce mun to zan fara baka ruwan hadisi daga yanzu ya ce wani hadisi da zan ga maka duk ɗalibin hadisi inda zai yi riwaya mai salsala zai karbi ilimin hadisi to da shi ake fara masa an cewa hadisul awwaliya to ya bani salsala daga kansa ya karba shi wajen shahanansa na hadisi wani da wani ciki har da maulana shekul islam shi ibrahim kaula wanda yana cikin salsalar maulana shi namu shi ma eh, maulana shekul sun mutu da kuma da sauran malaman hadisi da ya karba wurinsu har zuwa malaman sama da su har zuwa har zuwa ya haura har zuwa bukari har sama har kuluni har zuwa manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya bani ruwan hadisi so shi ne hadisin arrahimuna yarhamuhur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama eh, ilimin zamani karatu addini dauke ni ilimin zamani na boko bayan na gama eh, kulliya na je Ahmadu Bello Zaria na yi diploma a Arabic and Islamic Education daga 2000 zuwa 2002 to sai daga nan na tafi na je na yi rijistan jarabawa na neko na eh, neko na rubuta da na rubuta eh, na shiga secondary school kenan na rijista da secondary school na na je na yi karatu muka yi karatu kamar na shekara guda muka kare muka rubuta jarabawa da muka kare saboda ina neman requirement na canja course in koma karatun boko da na gama na tafi school of basic and remedial studies funtua sbrs 2003 eh, kenan da muka gama muka dawo 2004 aka ba mu admission a bello zaria a social sciences faculty of political a faculty of social sciences department of political science and international studies tun daga 2004 zuwa 2008 na kare digiri na international studies da na gama na dawo gida na ci gaba da koyarwa a makarantar shi 2008, 9 10 har 11 12 wuraren 2013 na je nda nigerian defense academy na yi postgraduate diploma a public administration bayan na dawo na sake koma na sake masters a madubin zaria a masters of masters in international administration and diplomacy miyad da na gama na sake dawowa nda na masters of arts in international studies da ke department of history and world studies anan suke yin wannan course din da na kammala shi na tafi malaysia na karatu na na phd a can na kammala karatu na fara rubuta thesis din phd din eh, insha Allah ina gab da kammala shi shi ma thesis din <laughs> gaskiya a kan in za ka maki dina zero zan samu saboda gaskiyar magana ban samu abin na a wannan wurin ba saboda ba ban da hazaka ban da kwazo na wasanni ba wai don ban sanyi ba ban iya ba in na shiga kwallo ban iya ba da haka yara ba sa son wanda ban iya ba in na shiga in swimming ne ban iya ba idan ko menene inda na gagara gaskiya ban iya ba sai zan ban da farin jini wajen wani yara tun da yara sun fi son mai kwazo wanda ya iya sai ina ganin ka wanda suke da gagara nan kamar duk sun fi farin jini ina ganin ka wani ya ji daɗin shi ko wani saboda ya iya kwallo ya iya kaza ni ko ba abin da na iya sai ba sai zama wannan ya kamun ya leading ina to a solitary life wata rayuwa wacce take ta ni kaɗai saboda irin to yara duk ba sa son ka saboda baka iya wasanni ba sai na koma zama ni kaɗai na koma rayuwa irin to wannan ya mai da ni kula da yawan karanta littattafai wallahi shi ne lokacin da baya na ce Baba na da ci alkurani ya ji daɗi ya ɗaga ne rungume ne ya ɗauko kuɗi ba wani na ji daɗi ba zan ƙara manta ba saboda kyauta daga wajen wanda na fi so wanda na fi ganin girmansa shine maulana shi ɗansu mabucin jallawa zan ce watakila wanda zan iya tuna a yanzu ban sani ba watakila wani ina yaro amma wanda zan iya tuna a yanzu shine lokacin da aka gaya mun na tashi daga bacci waya na ta ringi ina ɗauka halo mai waya ce mun she ya ce ku taso ku zo maza maza ku zo boci ya ya rasu ce na na dauki wayan na buga ta da kasa sai da ta fashe na ce ƙarya kake kai ne kai ne ka mutu ba ya yadi ba shi mai wayan da ya faɗa cewa babban wanmu ya rasu wannan ina ina Ahmadu Bello Zaria lokaci ina makaranta ina undergraduate ina yin digiri that was 2005 wallahi abin da yake faranta mun rure sosai shine bayan yawan karatun qur'ani wani lokaci haka ko komai ya tafi daidai ko ina da kuɗi kai ko komai ya tafi yadda nake so to sai in jira raina ya baki sai in tuna shi qur'ani ne ban karanta ba ban samu ne izu izu goma da ya kamata na yau ba ko wani abu to sai in jira raina ya baki na karanta qur'ani sai in ji yayi bayan nan kuma sai yan wantaka irin na soyayya saboda Allah wanda ba don duniya wannan yana mugun faranta mu da fiye da kila har yakan sa ni yakan mai da ni in zama intoxicated kamar mutumin da yake cikin maye hannun abin da ya wuce hankali inda yan wantaka ta saboda Allah ba wani ba ta da wani ma'ana ko na kwaɗayin abin duniya ko na bace soyayya ta saboda Allah ba abin da yake so kamar wannan gaskiya sumunin da ya ban wahala alkurani sumuni ne cikin da zai wanda ko duk wani makarantun kurani ya san shi ne ayatul mawaris lafi a wala auladikum ya wanda ne sosai kafin na iya wallahi ina jin na zo na goge a suran ne bayan na san fassarar ayoyi suratu yusuf alaihi salam ya 111 ita na fara rawaitan fassaranta a bakin shi da aka na fi jin daɗin ta saboda tarihi ne mai ban tausayi yadda annabi yusuf ya sha wahala eh, wallahi duka hadisi annabi mai daɗi amma wanda ya fi faranta mun rai shine da annabi ya ce mana almar'u man ahabba yadda ana sun maliki ma farina fil islami farhan a azama min farina yau maƙalar rasul almar'u ma man ahabba ni ushidu anni uhibbu rasulallah wa uhibbu aba bakrin wa umar cewa ba mu taɓa farin ciki a musulunci kamar da annabi sallallahu alaihi ce mana umar ma mana ba ni ya tabbata ina son Allah ina son ina son sallallahu ina son Abubakar da Umar wallahi iyali alhamdulillah ina da aure mata na uku da goma sha tara yanzu wallahi babban buri na ya samu cika da imani wallahi in samu cika da imani Allah ya raya ni ya kashe inda son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ninka mun son annabi a kowane sakanda ni Allah bai taɓa min kyautar da ya kai son manzo Allah ba bayan ya bani musulunci bayan ya bani musulunci son annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban kyautar da ya ya haɗa mun kuma da haddan Qur'ani kuma ya haɗa inda Maulana Shehi in samu mutu cikin yardan Allah cikin son annabi sallallahu alaihi wasallam da yardan da kuma yardan iyaye